hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1429 wanda ya zo sha hudu ga watan tara dubu biyu da takwas za mu shiga cikin suratul ahzab wacce take ita ce sura ta talatin da shida ta talatin da uku daga sama tana ɗauke da ayoyi saba'in da uku ko malamai sun yi ijima'i dukaninta a madina ta sauka tana karantar da mutane addini da aƙida da hukunce-hukunce da tsarin gudanar da rayuwa ta zamantakewa a addinin musulunci na'am a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا wannan sura kamar yadda muka faɗa suratul ahzab tana kunshe da bayanai masu tarin yawa da suka shafi zamantakewa ta addinin musulunci da fafatawa tsakanin ƙarya da gaskiya da aka yi a yakin gwalalo bismillahir rahmanir rahim mun daɗe bu mu bayani akan basmala ba ita basmala in mutum ya kalle ta da kyau a jikin mushafinsa zai ga sunaye ne guda hudu da kuma ɗigon dungun ba a farko wannan digon dingun baɗin ana kiransa harfu jarrin alba'u huna harfu jarrin mabaniun alal kasari, la mahalla lahu min al i'rab al ism shine majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al kasratu zahira ala akhirih al ism malamai sun yi kauli biyu dangane ga ina aka tsago shi wasu sun ce ma'khuzun ne min as-simati wasu sun ce ma'khuzun ne min sumuwi idan an ɗauke shi a matsayin ma'khuzun ne min simati as-simatu kuma yana nufin al'alama kenan suna alama ne game shi in kuma an ɗauko shi ne min sumuwi yana nufin ɗaukaka kenan sunan mutum yana ɗaukaka shi shi yasa ba a yadda a sawa mutum suna mara kyau ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya canza sunan kabila ya canza sunan gari ya canza sunan mata ya canza sunan maza duk mutumin da ya zo wajen annab sallallahu alaihi wasallama annab sallallahu alaihi wasallama ya ji sunansa ba shi da kyau ko kuma sunan ya masa yawa ko ya kaɗan ko ya yi muni ko zai kuntata shi in sunan ya bi shi zai ƙuntata a rayuwarsa sai annabi ya canza shi zuwa ga suna mai kyau da haka suka ce ma'akuzin ne minas as-sumuwi wasmul jalala anan mudaf ne ilaihi ala ta'zim shi Allah wannan suna na Allah alamun ne ala zatil ilahiyya al-muqaddasa sai dai an ce mushtaq ne ko ko gair mushtaq ne wasu malaman sun ce mushtaqun ne wanda suka ce mushtaqun ne sun ce daga me aka tsago shi wasu sun ce daga aliha ya alahu ilahatan wa uluhiyatan wasu ce daga aliha alaha ya alahu bi ma'ana tahayyara allazi la tudrikuhu al-uqulu wanda hankula ba sa riskan haƙiƙarsa shine ma'anan ila ko kuma min al-ilahiyya bi ma'ana abada allazi yastahiqqu al-ibadata wanda shi kadai ya cancanci bauta الرحمن مأخوذ من الرحمة على سيجة بالرحمة الواسعة من يلوتتيا جمميا فاتتيا شمفتتيا الرحمة تشاف ربنا وسئت كل شيء رحمة وعلما ورحمتي وسئت كل شيء الرحيم شما سوناني مأخوذ من الرحمة ala wazani fa'il siga ce ta mubalaga wanda yake nufin zurrahmatil wasila wa kana bil mu'minina rahima to a ka'ida ta larabci ba a fara magana bi harfi jarrin sai malaman kufa da basara waɗanda su ne hedikwata ta na hau gaba ɗaya a kufa da basara take suka ce labudda an yakuna hunaka shay'un mahzuf wasu suka ce suna ne abinda aka yi hazafin da ake nufi ibtida'i bismillahir sai zamo bismillahir wannan jumlar gaba ɗaya ta zamo fi mahallin raf'in khabaru mubtada ko kuma muta'alliqun bi khabarin mahzuf ibtida'i mubtada istaqarra bismillahir wasu kuma suka kaddara shi da fi'ilin wa fa'ilun mahzuf ai bada'atu ko bada'ana bismillahir rahmanir rahim sai zamo bada fi'ilun madin mabani ala sukuni littisalihi bitta'il mutaharrikati watta'ul mutaharrikatu damirun muttasilun mabaniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il bismillahir rahmanir rahim sai jumlar ta zamo fi mahalli nasbin maf'ulin bihi to wannan shine mun yi ta bayani dogo akan basmala amma mun daɗe ba mu taɓa ba Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan manzo annabi mai daraja wannan kira ɗin na ta'azim ne na girmamawa ne na mutuntawa ne na ɗaukakawa ne na ƙimantawa ne na martabawa ne shi sa ya harfu da. مبني على السكون لا محل له من الإعراب أي منادى مبني على الضم في محل رفع ها كلمة تنبيه النبي بدله مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره بدل من أي كنا التي تقدمت النبي يا كي ونن منزو مي درجة النبي مي درجة annabiyu fi lughatil arab mushtaqqun minan naba'i in an ce annabi mushtaqqun ne minan naba'i an tsago shi daga labari kenan annabi ya zama mukhbirun muhubarun wanda aka ba shi labari aka ce shi ma ya bada labari amma ya tasa'alun anin naba'il azim nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim man an ba aka haza qala nabba'ani al-alimul khabir wa inna ma sumiya an-nabiyyu nabiyya li'annahu mukhbirun mukhbarun anna Allah akhbarahu wa awha ilayhi wa qila mushtaqqun min an-nabawati an-nabawatu al-makanu al-murtafi gurin da ya hau tudu shi ake kira annabwa martafa'a min al-ardi kenan annabi wanda aka ba shi labari kuma aka ɗaukaka darajarsa kenan an tsago ta ne daga duka guda biyu minan nabawati wa minan naba'i wanda aka ba shi labari kuma aka ɗaukaka darajarsa annabiyu zu fi'atin wa ƙadarin azimin fid dunya wal akhirah annabi yana nufin mai daraja mai martaba mai kima mai isa mai girma a duniya da lahira fal'ambiya'u hum asharaful khalqi annabawa su ne mafi darajar halittun Allah wa hum a alam allati ya hatadi biha nasu fatasaluha duniyahum wa akhiratuhum su ne waɗanda suka zamo alama wanda ake shiryuwa da su a duniya da lahira. to me bambancin annabi da ar-rasul ar-rasul ma'khuzun min al-irsal wal irsal fi lugha at-tawjih ana cewa ja'at al-iblu rasalan wa hum mab'uthuna bi risalatin muayyanatin mukallafuna bi hamliha wa tabalighiha wa mutaba'atiha sune waɗanda Allah ya aiko su da manzanci sananne ya kallafa musu ɗaukan manzancin da isar da manzancin da kuma bin diddigin ana aiki da manzancin da haka annabi kawai yana da bambanci da manzo kamar yadda muka yi tafsiri a cikin suratul anbiya muka kawo kauli ashirin wanda ya zo a cikin tafsirin alusi wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa iza tamanna alqa shaytanu fi umniyati muka ce wannan aya ta bambanta manzo da annabi wasu sukan ce manzo shine wanda aka aiko shi aka ce ya wa mutane duka wa'azi annabi wanda aka yi masa wahayi aka ce ya aiki da shari'ar shi kadai wannan ta'arifin kuskure ne abinda ake fassara annabiyu man ursila bi shar'in ila qaumin muwafiqina ko man ursila litajdidi shar'i man qablahu minan nabiyina ila ƙaumin muwafiqina wanda aka aiko shi da shari'a zuwa ga mutane waɗanda suke dama musulmi ne ko aka aiko shi ya jaddada shari'ar annabin da ya gabace shi shi bai zo da sabuwar shari'a ba amma annabi ne kama annabawan banu isra'il sun yi ta jaddada aiki da attaura in da annabi isa An rasul kuma man ursila bi shar'in jadidin bi tablighihi ila qaumin mukhalifina wanda aka aiko shi da sabuwar shari'a aka umarce shi ya isar da ita zuwa ga mutanen da suke kangararru fanɗararru a aƙida da tauhidi don haka kun ga kenan akwai alaƙa mai ƙarfi dukkanin manzo annabi ne amma ba dukkan annabi ba ne manzo da haka mafi daraja shine Allah ya haɗa maka biyu annabi manzo annabawa kuma manzanni su ɗari uku ne da sha uku annabawa kawai kuma su dubu ɗari ne da ashirin da hudu kamar yadda ya zo a cikin hadisi wanda shek shu'aibu arna'ot ya yi ta haƙiƙinsa ya inganta isnadinsa a cikin takharijin da yawa littafin nan na zadul ma'ad fi hadai khairul ibad a cikin mujalladi guda shida wala tuti'il ittaqillah Allah ya ce ka ji tsoron Allah a'a to ai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shine sayyidul muttaqina shine shugaban masu tsoron Allah duka kuma an ce ittaqillah ka ji tsoron Allah malamai suka yi kauli uku anan suka ce al-khitabu lin-nabi wal muradu ummatuhu maganar a zahirinta da annabi ake amma mutanensa ake jawa kunni kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu sai kuma ya ce iza tsallaqatumun nisaa ba iza tsallaqatan nisaa ba kun ga an buɗe abinda annabi kuma an rufe da mutane wasu malaman suka ce a'a tauna tsakuwa akai dan abawa ya tsoro idan har annabi sallallahu alaihi wa sallama sayyidul muttaqina za a ce ya ji tsoron Allah ina kai ina ni ina mu kaga sai mu ta kanmu kenan maza mu kama tsoron Allah masu ƙauli na uku suka ce shi umarnin Allah ta'ala yakan saukar da shi ne ta fuska uku akwai umarnin da ya shafi annabi kawai akwai umarnin da ya shafi al'ummarsa kawai akwai umarnin da ya shafe shi ya shafe mu dokar da ta shafi annabi kawai ita ake kira khususiya kamar auren mata fiye da hudu dokar da ta shafe mu ita ce ta shafe mu mu wanda shi wata baya ciki akwai dokar da kuma mu da shi gaba ɗaya aka ɗora mana sallallahu alaihi wa sallam to sai Allah ta'ala ya ce wala tuti'il kafirina kada ka kuskura ka yi biyayya ga waɗanda suke kafirai mun ce alkufuru fil lugha at-taghtiyatu wastilahan adamul imani billah abinda ake kira kafirci a harshen larabci suturcewa da rufewa da kangewa da shamakancewa a fassarar malamai kuma rashin imani da Allah mun ce akwai al-kufr akbar akwai al-kufr al-asgar akwai gingime man kafirci wanda ke fidda mutum musulunci kashi biyar akwai kuma kafirci ɗan ƙarami, al-kufr asgar ko kufurin ni'ima wanda baya fidda mutum musulunci amma yana rage ma quality da kima wal munafiqina hakanan kada ka kuskura kai biyayya ga munafikai annifaqu ma'khuzun min nasiqa'il yarbu an ciro shi ne daga ramin yanyawa ko ramin kurege kun san ba sa rami mai kofa ɗaya. innan ya kure shi munafiki baya kofa daya muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ha'ula'i baya kofa daya in yayi kofa anan yayi kofa anan in an tare nan sai ya fita tana muzabzabina ne baina zalika to saboda haka shi yasa aka ciro daga sunan ramin can na yawa ko ramin kurege aka sa wa munafiki sunan ramin saboda yayi kama da ramin shi ma kofofi yake da yawa zalaqul zina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum to shi ake kira annifaqul i'tiqadi ko annifaqul akbar wanda mun yi bayanin bayaninsa a baya kashi shida annifaqul amali kuma kashi biyar in an haɗa su sun zamo kashi goma sha ɗaya wancan na shidan farkon ya fi muni domin yana dawwamar da mutum a cikin wuta bayan ya fidda shi daga musulunci to Allah ya ce kakka bi kafirai masu bayyana kafircinsu ka kuma ka bi munafukai masu raba kafa wa ya rage abu kenan tafarkin muminai ومن يشائك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم إن الله تبس ألا مدوكك سركي كان إذا كان أسلنت tana nuna zamanin da ya wuce amma anan masulubatul zaman ce an cire zamanin saboda Allah ta'ala lam yazal wa la yazalu aliman lam yazal wa la yazalu hakiman da haka anan masulubatu zaman ce ba ta da lokaci ba ma bi ce da ya kasance kenan yanzu bai kasance mafhumul mukhalafa masulubatu zaman ce an cire mata zamani inna Allah tabbas akai amfani da inna wanda harfu taukidin ne wa nasbin mushabbahun bil fi'ili yansabul isma wa yarfa'u al khabra wasmu jalala ismu inna Mansubin ala ta'zim kana fi'ilun madin naqis واسمه دمير اسم كان دمير مسلم تقديره هو عليما خبر كان وهو موصوف حكيما صفته والجملة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر inna to Allah ta'ala ya ce inna Allah tabbas Allah ta'ala kana aliman ya kasance mai cikakken sani shi ilimin Allah gairu masbuqun bi jahalin wala malhuqun bi nisyan ilimin Allah sai ka yadda da abu shida tukunna sannan ka tabbatar wa da Allah cikakken ilimi na farko sunansa al alimu sannan kuma sifarsa ya alamu suna ne sifa ne ismun ne wa sifa asma'ullahi ta'ala a alamun wa ausafun sannan ka yi itikadi cewa ilmun lahi ta'ala gairu masbuƙin bi jahalin wala malhuqun bi nisyan ilimin Allah jahilci bai riga shi ba kuma mantuwa ba za ta biyo bayansa ba sannan ya alamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun shine ake cewa qabla al-wujud wa hina wa ba'da adam Allah ya san abu kafin kasancewarsa da daidai lokacin kasancewarsa da bayan kasancewarsa da in bai kasance ba mai ya hana kasancewarsa Allah ya sani Sura ka ilimin Allah ya kori gabarin wancan Daka haka ilmun layi shaminun li kulli shay'in madiyan wa mustaqbilan wa mustaqbalan wa hadiran wajiban mumkinan ja'izan jumlatan wa tafsilan duk ilimin Allah ya sha kan komai da komai sai ce aliman hakima kuma Allah ta'ala alhakimu ne alhakimu siga ce mubalaga wacce aka ciro ta daga hikima ko daga hukum wasu ce an ciro alimu daga hukum kuma daga hikima daka wannan sunan hakimu yana ɗauke da sunayen Allah biyu yana dangana wa Allah sifa biyu al-hukumu wal hikima to shi hukumun layi ta'ala kashi biyu ne hikimar Allah ma kashi biyu ce daka wannan sunan shi kadai yana ɗauke da saƙon abubuwa guda hudu na ɗaya hukumun layi ta'ala akwai alhukumul kauni akwai alhukumul shar'i hukuncin Allah kauni abinda Allah yake hukuntawa mutum ko ya so ko bai so ba ko ya yadda ko bai yadda ba ko ya karba ko bai karba ba sai ya same shi shine alhukumul kauni alhukumul shar'i shine abinda Allah yake hukuntawa na shari'a in ka ga dama ka karɓa ka yi aiki da shi Allah ya shirye ka ka sayi ka shiga aljanna wannan shine bambanci tsakanin alhukum shar'i wal hukum alkauni to hikimar Allah din ma kashi biyu ce akwai alhikimatul ghaiya akwai alhikimatul suriya alhikimatul ghaiya duk abin da Allah ya halitta ya halicce shi ne saboda wata hikima a gaba sannan surar da Allah ya yi masa na mutum ko na zaki ko na damusa ko na maciji ko na ƙadangare, ko na jaba ko na ɓera, ko na ƙuda, ko kudan tsando ko gudan zuma ko kyalli da mai ko kudan masai surar da Allah ya masa nan akwai hikimar da ta saye shi a haka shine alhikimatu suriya da kuma alhikimatul ga'iya to wannan shine abin da sunan Allah ya kunsa alhakimu kun ga abu hudu kenan ya kunsa alhukum wal hikima alhikima tanqasimu ila qismain ga'iyya wa suriya alhukm yanqasimu ila qismain alhukm shari wal hukm al-kawni wattabi kuma ma dukkanin ma'anan min alfazul umum kaza kaman ma tufidani ma'a kullal umumi ya ukhayya fasma'a ma tana cikin alfazul umu. da haka Allah ya ce ka bi duka da shari'a da hukunci da akhlaq da duk abin da Allah ya saukan ma kakka rage ko daya wattabi ka bi fi'il amr majzum alamatu jazmihi as-sukun ala akhirih wal fa'il damirun mustatirun taqdiruhu anta ma ismu mawsul mabniin ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulin bihi uhiya ilaika ilai huna la mahalla laha min al-i'rab silatul mawsul ka bi dukkan abin da Allah ya saukan maka na alqur'ani da hukunce hukunce da dokoki duka na rayuwa min rabbika wanda aka yi wahayinsa zuwa gare ka min rabbika daga Allah mahaliccinka kalman jingina rabbu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan shi ake kira rububiyya khassa akwai ar al'amma akwai arububiyatul khassa kamar yadda eh, eh, eh, ubudiyya ma akwai ubudiya amma akwai ubudiya khassa duk suna cikin Alkur'ani. ubudiyya amma shine da Allah ya ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma kaga nan ubudiyya ce amma rububiyya amma rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma kowa ya shigo anan rububiya khasa kuma kamar nan da yace rabbika kun ga an keɓance annabi da rububiyar ta zamo khassa kenan akwai kuma inda Allah ya haɗa su qala wa man rabbukuma ya musa qala rabbuna allazi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada qala wa ma rabbul alamin Rabbu samawati qalu amanna bi rabbil alamin wannan ayat nake nema rabbi musa wa harun kun ga sun faɗi rububiya amma da khasa a cikin aya guda amanna bi rabbil alamina ya zama rububiya amma rabbi musa wa harun ya zama rububiya khassa to nan khasa ce ma'ana Allah ta'ala shine rabbu kulla shay'in allazi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hadahu shine ya ba kowa halittarsa da ta dace da shi ya shiryar da shi kuma rububiyya tana nufin ifradullah bil khalqi wal mulki wat tadbir kadaita Allah da mulki kadaita Allah da kyakaro halitta kadaita Allah da gudanar da halitta wanda ya rike wannan a zuciyarsa to ya yarda da Allah shine rabbu ba mai gudanarwa sai Allah ba mai yin halitta sai Allah ba mamallakin halitta sai Allah inna Allah tabbas Allah subhanahu wa ta'ala kana mun ce kana fi'ilun madin naƙis, amma masalubin zaman bima na khabira Allah yana da zurfafaffen sani bima na da abin da kuke aikatawa al-khabir al-alimu bi zawahiril bi umur al'alimu al'alimu bi zawahirul umur alkhabiru kuma al'alimu bi bawatsinil umur to dukkan dukkan Kabiru alimu ne amma ba dukkan alimu ba ne domin duwanda ya san bawatsinil umur min babu aula an ya alama zawahirul umur amma ba duk wanda ya san zawahirul umur bane kuma ya alamu bawatsinil umur to sai Allah ya haɗa wa kansa aliman khabira ayoyi da dama ya san ciki da waje kai kwa ciki kashi na cikin ma wajen kai wajen ma sai iya dan guntu wa ma utitu min ilmi illa qalila dan hikun nan aka yan muku dan dis aka ɗanɗana muku wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah shi kadai at-tawakkulu shek Allah ya masa rahama a cikin sharhu kitabun tauhid ya fassara ma'anan tawakkul cewa huwa sidqul i'timad ala Allah fi jalbil manasi wa daf'il madar ma'a thiqa billah billah ba zai samu da Allah ba sai ka haɗa abu biyu al-i'timadu wa thiqa fi jabil manasi wa daf'il madar domin zaka iya dogaro da abu baka da sika da shi kuma zaka iya samun sika da abu baka dogara da shi ba to shi Allah ta'ala ba dogaro da shi baya tabbata sai ka hada abu biyu na farko ka dogara da Allah sannan ka aminta dogaro ga Allah shine daidai ka san wani zaka dogara da shi amma kana jin tsoron kai je ka da kai ko ba haka ba to shi Allah an ka dogara da shi kuma sai ka aminta cewa ka dogara da abin da baya tsinkewa sai an samu wannan sharaɗin guda biyu Sidiqul i'timad ala Allah fi jalbil manafi wa daf'il madar ma'a thiqa billah ibnu qayyim yace to yanzu ya za a yi da tawakkuli da kuma isti'dadi don in mutum bai gane babun nan ba sai ya tabarna a musulunci ta ya ce to ai wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu bari mu tafi jihadi ba makami sai ce to annabi shine sayyidul mutawakkilin amma zai fita yaƙi ya rike abu uku ya sa kwalkwali a kansa hular kwano ta ƙarfe ya sa sulke riga da aka yi ta da ƙarfe saboda in an harbe shi kar ta fasa ta same shi sannan ya rike takobi a sun ce an rubuta a jikin takobin fil jibun arun wa fil iqdamu makaramatu wal mar'u bil jibun la yanju min a cikin tsoro akwai abun kunya a cikin gabata akwai jarumta tsoro baya ture ma kaddara da yawa mutum ya samu rayuwa a wajen neman mutuwa da yawa mutum kuma ya mutu a wajen neman rayuwa to yace to me yasa Allah ya ce wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut amma annabi ya sa riga ta karfe yace saboda wannan shi ake kira al akhdhu bil asbab shi yafi kowa dogaro ga Allah amma ya hada biyu ya dogara ga Allah kuma ya rike sababi ba za ka ce bari in sha guba in gwada Allah in ga zan mutu ko ba zan mutu ba ba a gwada Allah ko ka kwanta akan titi ka ce wa ma kana li nafsin an mutu illa bi iznillahi kitaban muajjala ta kanka za a ba a wuce dole bayan ka dogara ga Allah kuma ka guji sababin yace to wannan shine hada isti'dad wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwatin da kuma wa tawakkal ala Allah kai isti'dadi to kakka dogara da isti'dadin shi isti'dadin sababi ne kawai mai taimakon shine Allah yace kuma kamar babun addu'a ne da babun kaddara tayawa ka ce to abinda Allah ya kaddara zai same ni to me amfanin addu'a ibnu qayyim yace addu'a tana da amfani kai ta yin ta ma kana aje ta safaya kai ta aje safayan addu'a yastara addu'a ka aje ta dewa saboda wani bala'in yana nan tafa in yazo ba ka da addu'a aje da za ta yi kokawa da shi sai ta ka da kai a cikin littafinsa mai suna aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi yake cewa addu'a dangane ga kokawarta da bala'i kashi uku ce bala'i zai tunkaro ka gingime me shi yasa ko kana addu'a Allah ba ni kaza ba ni kaza bai baka ba kakkafa fasa addu'ar saboda in dai kai addu'a da kyakkyawan niyya Allah zai karbe ta ta fuska uku ko ya baka abin lokacin da kake so ko ya tunkuɗe maka wani bala'i da ya fi wannan ko ya aje maka ya ga empty ne bankinka na lahira sai ya aje maka ita ya dinga ma tari a lahira yace to idan kai addu'a dangane ga bala'in ka kashi uku ne akwai addu'a da tafi bala'in girma sai ta je ta tunkuɗe shi kawai sai kai ta harkokinka ba bala'i da ya same ka akwai addu'ar da ƙarfin su ɗaya zo da bala'in sai su ta kokawa a sama kai kuma kana ta harkokinka akwai addu'ar da bala'in ya fi ƙarfinta sai ta zo ta same ka amma da sauƙi saboda addu'ar ta rage mata ƙarfi to shi ne amfanin addu'a wa kafa billahi wakila to Allah ta'ala ya ishe ka wakili ma'ana Allah ta'ala ya ishe ka abin dogaro shi yasa malamai suka ce abu biyar Allah baya karɓar su sai da abu biyar na farko abu biyar suna jawo maka abu biyar na farko Allah ta'ala ya ce la'in shakartum la'azidannakum in kuka gode wallahi zan ƙara muku kenan me yake jawo ƙari godiya shi kenan da Allah ya bamu mu ce mun gode sai ya ƙara mana na biyu haƙuri yana jawo ladan da babu lissafi innama yuwaffa sabiruna ajrahum bigairi hisab na uku istighfari yana jawo bude alheri ga al'umma fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara ga amfanin tuba da yake ja mutane sannan dogaro ga Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu wanda ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi sannan taqawa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja duk wanda ya tsoraci Allah to Allah zai bashi mafita daga dukkan bala'i to su ne abu biyar din da suke jawo abu biyar sun zama goma kenan to Allah ya isa abin dogaro dan wanda ya dogara ga Allah baya karewa na'am ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم لكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل الله سبحانه وتعالى ما جعل الله ألا بسنيا لرجل قوان متنبقوا أن نكرا في سياق النفي تأم جميع الرجال kowane mutum Allah bai sanya masa min ni zuciya biyu ba fi jaufihi a cikinsa ba wani mutum mai zuciya biyu a cikinsa aka ce wannan misali ne Allah ya shimfiɗa don zai kore abubuwa uku ne a jere shi yasa ya fara da wannan kamar yadda Allah bai sa wa mutum zuciya biyu a cikin cikinsa ba to wa ma ja'ala azwajukum la'i tuzahiruna minhunna ummahatikum Allah bai sanya matan da kuke musu zihari minhunna daga cikin su ummahatikum su zamo iyayenku ba duk wanda ya kamanta a zamanin jahiliya in mutum yana so ya saki matarsa a dalaqul ba'in sakin ba ni ba ke dindindin sai ce an ci alayya ka zahari ummi ke kin zamo kamar gadon bayan babata to matarsa halal ce mushabba halal ne mushabbahun bihi haramun ga adatu tashbihi an yi hazafin waje shabahi tashbihi ya zama mursal saboda zukira fihi adatu tashbih ya zamo mujmal saboda huzifa minhu wajahu shabahi to sai ya zama wannan tashbihin tsakanin halal da haram ya zama wata wani abu ne da suke nufin haramta mace ma'ana kamar yadda bayan babata ya zame min haram haka ke ma kin zame min haramu to duk mutumin da ya gaya matarsa wannan shi shikenan kuma babu komai tsakaninsu har abada wanda shine dalilin saukar suratul mujadala wanda wani mijinta ya gaya mata haka a musulunci sai suka ɗauka wancan tsohon hukuncin na zamanin jahiliya yana nan tsohon alkawarin can ashe an rushe shi Allah ya ce qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir shine Allah ya saukar da wannan doka ya warware cewa in kai haka kayi laifi baka duba mutuncin babarka ba in ka ce wani jiki ko da wasa ka ce wa matarka ke bayanki yayi kama da bayan babata to ta haramta a gare ka sai bayan kayi azumi sittin ko ka ciyar da miskini sittin ko ka je sakkwata ka siyo baiwa ka yanta ta an ce ana samun baiwa a sakkwato sannan ne za ka dawo wajen matarka saboda wannan taɓargazar da kai na kamanta halal da haram to suna yin wannan zamanin jahiliya sai musulunci ya zo ya rushe shi kuma ya sanya kafara in ka faɗa ga kafara sai ne ce wa ma ja'ala adiya akum Allah bai sanya kiranye kiranyen ku ba ma'ana dan mai da dan wani naka da ake tabanni abu na akum bai mai da su ƴaƴanku ba kaunan wala shar'an domin alja'alu kamar da shekul islam ya ce alja'alu yan alja'alu yan ila qismain akwai ta tafsirul kamil mujalladi goma sha ɗaya da aka cicciro wasu ayoyi da ya fassara ya ce akwai ayar da baya fassara ta sai ya duba tafsiri ɗari sai ya ji duk malamai ɗarin nan a tafsirin su kowa me ya ce yace to alja'alu a cikin qur'ani kashi biyu ne akwai alja'alul kauni akwai alja'alul shari'i. alja'alul kauni abinda Allah ya sanya shi kaunan wallazi ja'ala shamsa ضياء والقمر نورا وقدره منا هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها فجعلهم كعصف ماكول دون الجعل الكوني اما الجعل الشرعي ما جعل الله من بهيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام دون الله بما يدسو شريعة با بيسن ياسو سزم شريعة با shi yasa wannan alja'alu shar'i kenan to Allah bai nan kuma aljalu ɗin kauni ne da shar'i Allah bai sanya ɗan wani ya zama ɗanka ba kaunan wala shar'a domin ɗanka shine wanda aka halicce shi da maniyinka kaga kuma wannan ba ɗanka ba ne saboda haka zamanin jahiliya suna wata al'ada sai mutum ya ɗauki ɗan makocinsa ko ɗan da ya ga yana yawo a hanya ba mai kula da shi sai ya rike shi to ba rike wanne illa ba wannan mutunci ne da girmamawa kuma aiki ne mai lada sai ka ce ya zama ɗana zan gaje shi zai gaje ni wanda a can gaba za mu kawo kissar zaidu bin haritha wanda al'imamu zahabi ya kawo cikakken tarihinsa a mujalladi na ɗaya cikin littafinsa na siyaru a alamun nubala hakanan alhafiz ibn hajar asqalani ya kawo tarihinsa a cikin al'isaba fi tamizi sahaba haka nan ibnu abdul ya kawo tarihin sa cikin al-istiab fi ma'rifati ashab haka ibnu al-asir ya kawo tarihin sa fi usdul gaba fi ma'rifati sahaba haka abu nu'aym a cikin hilyatul awliya hakanan ibnu jawzi a cikin sifatu safwa duk sun kawo tarihin sa yana cikin manyan sahabbai kuma Allah ya bashi wata kujera ɗaya da ba wanda ya samu a sahabbai shine shi kadai ne sunansa ya zo a cikin alkur'ani zaidu bin harisa to da lokacin da annabi ya rike shi ana kiransa zaidu bin muhammad Kisa tana da tsawo sai mun zo can gaba inda aka yi maganan aurensa da zainab da ya sake ta manzon allah ya aura a nan za mu ba da tarihinsa da dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya mai da shi ɗansa da kuma dalilin saukar wannan aya bayan ya saki zainab bintu jahash manzon Allah ya aure ta sai yahuda suke cewa annabi ya auri yar ɗansa ta Allah ce ba ɗansa ba ne ai ba shi haife shi ba kuma dama Allah ya ce aure ta ne don ya rushe wannan al'adar saboda ba ɗansa ba ne wad'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu inda Allah to waɗannan abubuwan uku duk Allah bai sanya su ba la kaunan wala shar'an Allah bai sanya wa wani mutum zuciya biyu ba wasu kuma suka ce wani munafiki ne sai yake cewa wai zuciyarsa biyu yana ganin musulunci da ɗaya yana ganin kafirci da ɗaya wasu suka ce wani mutum ne mai hankalin gaske shine ƙuraisha suke cewa zuciya biyu gare shi yana hankalta da duka biyun to da aka yakin badar ne ya rugo da gudu takalminsa a aka shine wani ya gamu da shi yace ya nan ka gudo takalminka akai cewa ni ban san takalmina akai yake ba ita to lalle ƙarya ake ba zuciyarka biyu ba wasu kuma suka ce kawai misali ne Allah ya sanya waɗannan ukun duk Allah bai sanya su ba kamar yadda Allah ta'ala bai sa wa mutum ɗaya zuciya biyu ba a cikinsa haka Allah bai sanya matan da kuke musu zihari iyayenku ba haka nan Allah bai sanya waɗanda kuke da'awar ‘ya'yanku ‘ya'yanku ba ne zalikun ƙaulukum bi afwahikum wannan faɗakku ne da fatar bakinku kuke faɗa wallahu ya al-haqqa Allah ko shi yake faɗar gaskiya wanda ya kamata a bi shine hukuncin Allah ba abin da kuka yi da'awa ba wahuwa huwa yahdis sabil Allah yana shiryawa zuwa ga tafarki madaidaici wanda za ku kyautatu a cikin addininku da rayuwarku su da malamai suka ce duk wata al'adar da ta ci karo da addini sai a rushe ta amma al'adatu muhkama ko al'adatu muhakkama suna cewa al'urfu wal'ada yurja'u ilaihi ma fi kulli hukumin hakama shari'u bihi wa lam yahuddahu duk al'ada da abin da aka saba da shi ana komawa kansa idan shari'a ba ta wa abu hukunci ko iyaka ba sai a koma al'ada wal'urfu ma'amulin bihi idza warad hukumun min ash sharifi lam yuhad ana koma zuwa ga al'ada a cikin abin da shari'a ba ta iyaka ba kamar sada zumunta yana da rana yana da wata yana da adadi yana da lokaci sai a koma al'ada ya ake sada zumunta sai kai sada zumunta wanda bai saba Allah ba na'am li'aba'ihim huwa aqsatu inda Allah, fa in lam ta'lamu آبائهم تولوهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ما عن وكان الله غفورا رحيما الله تعالى يقول ku kira su li'aba'ihim ga iyayensu huwa a aqsatu shine yafi adalci da daidai inda Allah a wajen Allah da haka wasu ke ga mu dinnan duk kuskure muke da ake cewa Aminu Ibrahim sai dai a ce Aminu bin Ibrahim ko Wild ko Lead Ibrahim in ka duba dinin sai da turawa suka yaki tunanin mu duk sai suna mai canza amma ne kuma ne kuma koji Ya ka fi amma wani duk mun daina sa bini da kuskure ne kuma da tura shi ya zo da suna bini in ka dina ke cikinsa abubakar bin abi kuhafa aisha bintu binta abi bakar bin abi talib umar bin khattab Usman bin Affan kai da binwa ina ga sai an gyara wannan sai mu dinga rubutawa su mutanen wind suke rubuta mutane kaga walad kenan wai kai ɗansa ne maimakon ibn sai su sa wild muhammad wild ibrahim mun cire ibnu ka gani to shi ma kuka ga mata da tura suka zo suka yaƙi mutane sai aka koma sai a ce wance sai a faɗi sunan mijinta ba na babanta ba kuskure ne kuma suka ce su wance an cire sunan babanta ana sa na mijinta kuma kamata a kira ta da sunan babanta inda aka ce a cike miji zai ki sa mijinki amma sunan da ke bin naki dole ya zama sunan ne sunan mahaifinta maganin da an ci mu da yaƙi abokance shi yasa duk abin da mutum ya ka a rufe ido a kama ta cewa ku ake yi da abin da ya saba musulunci sai mu watsar da shi ko ma waye ya zo da shi ko al'adar mu ake yi ko kuma wani ya zo mana da shi daga waje sai mu wurga ko hadisi da inganta ma wurgar da shi kake balle magana wani mutum fa in lam ta'lamu aba'ahum in aka bincika ba a san baban mutum ba fa ikhwanukum fid din Ya ce akhi fillah akhi lillah saka ake kiransa Salman al-Farisi to Allah ya ce sai ku dinga cewa ƴan uwanku a addini wa mawalikum in kuma kun san wanda ya yanta su a matsayin bayi sai ku dinga maulan wani wanda ke cewa Zaid bin Harisa maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam so da manzon Allah ne ya siye shi ya yanta shi ya ce ka tafi ka zama ɗa saboda Allah sai zama maulansa walaisa alaikum jinahun babu laifi a kanku fi ma akhta'atum bihi cikin abin da kuka kuskure bihi da shi kuka kuskure wannan doka kuka wato abin nan ku faɗe ta daidai ba walakin inda laifin yake ma ta'ammadat qulubukum abinda zukatanku suka ganganta faɗarsa da ci gaba an ce mata an madar kulubuku aka ta'atun bihi an yi kauli uku a kansa ai fi ma aka ta'atun bihi qablan nahyi abinda kuka kuskure kafin a hana ku inji malam mujahid ko fi du'a'ikum man tad'unahu ila ghairi abihi wa antum tarawnahu kadhalik kamar da malam kata da yace cikin kiran ku wanda kuke kira kuna dangana shi zuwa ga wani babansa ba tare da kun sani ba ko fi ma sahautun fihi cikin abin da kuka kuskure kamar yadda habibu bin abi sabitin ya faɗa walakin ma ta'ammadal qulubukum sai abin da zukatanku suka ganganta bayan sun ji dokar Allah shi yasa aka ce ko da kanin babanka ne akan yi wannan wani ya taɓa min tambaya da ya ji wannan hadisin ya aiko min ta email ɗan nan garin ne ya ce to shi ya girma a hannun kanin babansa kuma takaddunsa na firamare da na sakandare har jami'a da ya gama duk suna biyarin ga wannan sunan kanin baban nasa to kuma gashi yanzu ya ga hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce wanda ya dangana kansa ga wani babansa ko kanshin aljanna ba zai ji ba to ya zai yi da wannan nace to ai mai sauki ne takaddun za a je a gyara takaddun za a je a gyara domin kanin babanka za ka iya kiransa baba amma wane shi ko baba fa baba ne baba baba ne amma baba karami baba babba baba na gidan suwa ne baba baba na nan gidan ku shi babban baba ne yawwa so da ka shi ake dangana zuwa gare shi to sai a gyara na ce ai za ka iya zuwa ka canza suna a baka ka'idodin canza suna ka buga a jarida ba wani abu kai ba daidai ba a baka dama ka canza duk wannan ana yi ibnu abin abu dauda ya kawo gari guda da annabi ya canza masa suna da kabila guda da unguwa guda da ɗaiɗaikun mutane babi guda ya akan waɗanda annabi ya canza musu suna don bayi da kyau to waɗannan takaddun ba za su hana mun bin doka Allah ba ya je a gyara takaddun dama duk abin da ka faɗa kamar yadda wani malamin nahawu ne wani balaraban ƙauye ya fito ya karya dokar nahawu shine ya ce masa ai ba haka ake cewa bai ci a'a antum ashabul qawaid wa nahnu ashabul lugha da'ana naqulu ma yanasha thumma tusahhihu qawaidakum ita ni dokan nahau bata hau kaina ba dan yare na ne ku masu ka'ida ne mu masu yare ne ku bari mu faɗa sai ku gyara ka'ida ku cewa akwai shuzuzi ko akwai kaulana a cikin wannan matsalar amma akwai ka samu samun doka ina da yare na to irin wannan za a yi saboda haka idan dokar musulunci ta zo batun gyara takaddu sai a je su takaddun suna gyaruwa amma ita dokar ba ta gyaruwa ba ta canzuwa divine law ce ko to shine Allah ta'ala ya ce to wa kana Allah Allah ta'ala ya tabbata gafuran mai gafara ne rahiman mai jin kai ne ga bayinsa na'am النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى كان ذلك في الكتاب مسطورا الله سبحانه وتعالى النبي شيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين shine mafi cancantar duka muminai min anfusihim daga kawunansu manzan Allah ya fi cancanta a kanka so da haka kowa sai ya fi son manzan Allah fiye da kansa fiye da matarsa fiye da 'ya'yansa fiye da dukiyarsa fiye da duk duniya gabaki ɗaya ba daidai ba ne ka sa san wani a zuciyarka ya zamo daidai da san annabi ba daidai ba ne balle kuma ka sa wani sansa ya zamo fiye da san annabi so duk wanda kake so dangane ga san da kake masa in dai halitta Allah ne ba wanda ya kamata ka so daidai ko fiye da san manzan Allah Za ka manzan Allah shi ne wanda a halittar Allah za ka so shi fiye da kowa saboda shi ne yayi maka abin da dukkan halittar Allah Allah bai maka wani arziki ta hanyar wani ɗan adam ba kamar yadda ya maka ta hanyar manzan Allah so da ya aiko ma da shiriya shiriyar nan kuma ta fi komai tsada ibnul qayyim a cikin littafin sa na as-sawa'iqul munazzala ala al-jahmiyyah wal mu'attila kwaron kwatsa da aradu a baturowa akan jahmiya da ya yace ni'ima uku ba a siyanta a kasuwa in Allah ya maka ita rike ta da kyau na farko ni'iman mutum ba yadda za a an yi ka ba mutum ba a je kuma a yi maka amaliya a yi maka plastic surgery a canza ka koma mutum suke dai ka haƙura na biyu da Allah ya ka musulmi inda Allah ya ka kafiri da yanzu kana nan da katon cross a wuyanka kana coci kana ta tsalle tsalle kana kiɗa kana bidiri Allah ya shirye ka ya faɗo da kai musulunci wannan rahama ce na uku da yake a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama masu girmama annabi da bin sunnarsa da Allah bai jefa ka a layin bid'o'i ba ya jefa ka a layin sunna shi ma arziki ne in ka duba musulmi sune ne kaɗan a cikin yawan mutane sannan masu girmama annabi da ƙaunarsa da bin sunnarsa a cikin musulmin ma ba su da yawa dan ba kowa bane zai zo da abin son zuciyarsa ka zo masa da na ƙur'ani da hadisi ya saki wannan ya riga ya gaba ya tafi kenan sai dai ka bi shi a hankali kuma shi baya bin nassi sai dai nassin ya bi shi maimakon an ce ku bi nassi shi shi nassin yake bi a baya hmm, to Allah ya tsare mu to shi yasa san annabi da fifita annabi a cikin komai shine addinin ai a haƙƙu shine mafi cancanta falahu an ya hakuma fihim bima ya sha'u zai hukunci da abin da ya ga ya dace a tsakanin mutane wa azwajuhu wa azwajuhu su kuma tekun annabi sallallahu alaihi wa sallama ummahatuhum su kuma matsayin iyaye suke ga muminai kaga matar annabi a matsayin uwa take an haramta aurenta amma banda ragowar haƙoƙin uwa haƙoƙin auratayya da girmamawa aka shine na uwa da ta ɗauka a cikin haƙƙin uwa su da mata annabi ta fi babarka da ta haife ka yadda duk mutumin da zai faɗi nan magana ga mata annabi to zai iya faɗan miliyan ga babarsa kuma duk wanda ya faɗi mummunan magana ga matar annabi ya ɗau alhaki biyar kuma alhaki biyar ɗin akwai wanda ba sa yakuwa na farko me yasa ka zagawa annabi mata ba ka zagawa babanka matarsa ba da yanzu mutum ya zo yana yabanka yana zagin matarka aka yake zagi dan ya nuna baka da tunani da ka ɗauko matar da ta cancanci zagi kai babanka ya iya zaɓin aure amma annabi bai yi zaɓi ba kai babanka ma da ya ba wahayi shi ko annabi ba abin da yake sai da wahayi kana ga za a samu kazanta ko datti a kusa da annabi Allah ya bar shi bai fidda shi ba takalmi ne kawai annabi ya shiga da shi masallaci da ƙazanta Allah ya wahayi Jibril ya sako daga sama ya ce cire takalminka ana tsakar sallah aka ga annabi ya cire takalma haba kafin ka ce me sai ƙara takalma kake ji suna fita da aka yi sallama annabi ya ce ya naga kun cire takalman ku suka ce gani muka ka cire ya ce ni jibril ya zo daga sama ya ce akwai kazanta a jikin nawa na cire duk wanda ya zo kofar masallaci ya duba karkashin takalminsa ba kazanta ya shiga ya sallah da shi kun ga an dai har Allah zai ce a cire takalmi da ƙazanta, yaushe matan annabi ba ta kwarai ba ce Allah zai bar shi su rayu su aure su rayu kuma Allah ce kakko aure su matansa ne a bayansa katsi ta kaba matansa ne a duniya da lahira Daka duk wanda Allah ya sa masa wani ɗar game da matan annabi to asara ce ta zo masa kawai ya ɗau alhakin annabi ya ɗau alhakin matan ya ɗau alhakin ƴaƴan annabi ya ɗau alhakin duk al'umman musulmi gabaki ɗaya da iyayensu da suka haife su shi ƙungiyar ƙungiyar da suke zagin matan annabi sun fi kowa taɓewa fa alaihim la'anatullah wal mala'ikatu wan nasu ajma'ina wa ulul arhami Allah ya ce ma'abota zumunta kuwa waɗanda zumunta ta haɗa ku uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ba'duhum aula bi ba'd shashin su sune mafi cancanta da shashi a wajen gado da can suna gado da hijira idan kuka yi hijira aka hada ku yan uwantaka da mutum sai ya ci gadon ka ci gadon sa Allah ya ce to yanzu mafi cancantan gado waɗanda kuka hada nasaba da su fi kitabillah wannan ya tabbata a cikin dokar Allah ta gado ko kuma fi kitabillah a cikin alqur'ani ko fi kitabillah a cikin lauhul mahfuz min almu'minina daga muminai wal muhajirina daga muhajirai illa an taf'alu sai dai idan ku aikata ma'arufan abin arziki ila auliya'ikum zuwa ga waɗanda kuka haɗa zumunta da su ta addinin musulunci ba laifi ka wasiya in zaka mutu kace ce in na mutu a ɗauki kaso ɗaya cikin uku na dukiyata a rabawa maƙotana saboda ban musu abin arziki ba to wanda ita ake kira wasiya min ba da wasiyatin yusa ha audaini to sai a zartar da wannan wasiyar amma ni na daɗe ban ji mutum ya mutu da ya ba wasiya ba saboda mutuwar ba ma shirya mata mafi yawa mutum in ya kwanta rashin lafiya yana ji zai tashi in kuma tafiya ya je yana jin zai dawo baya rabawa abdullahi bin umar kuma ya ce bai kamata kai kwana uku baka da wasiya rubutacciya ba da ƴaƴanka da matanka da dukiyarka da zuriyarka da duk wani abu ya kamata kai wasiya akai in na mutu ku yara wane ya dinga kula da ku saboda abokina ne da muke mutunci da shi ku dinga karɓar shawararsa mafi yawa ba ma wa ƴaƴanmu uba kafin mu mutu saboda haka mu kaɗai muka shina in uba ya mutu a unguwa sai ga 'ya'yansa sun ce kai uba na ne suke ne su kangare so da babansu bai kimanta wani ba mu ko muna yara wallahi da mun hango abokan babanmu gudu muke lokacin da za a yi mana kaciya ma iyayenmu ba su sani ba kawai wani kanin abokin babanka ne zo ya kama kunnanka sai kawai ya gidansa da shi sai kawai ka tarar da wanzami an jira ku duk gaba ɗaya a yi muku kaciya tare babanka ma bai sani ba ko ka ji an rike kunnanka ba za ma a baka ka juya ba sai dai a aje ka wajen mai aski a ce ka bar gashi haka ai maka aski ko ka ji an sa bulala ana dukan ka sai ka duba ka ga abokin babanka ne zai maka gata ya kai ka makaranta amma yanzu yara in babansa ya mutu sai su benci su zauna suna shan inuwa biyu suna cira waɗannan 'yan sa ido ne waɗannan dattijan sun dame mu wai sun zama abokan gaba da abokan babansu abdullahi bin umar fa ya ga ɗan abokin babansa suna tafiya yana kan jaki sai ya sako ya ce zo ka hau ya cire rawaninsa ya bashi aka ce ai mutumin kauye ne shi ko rawanin ka bashi ya ishe shi ya ce a'a na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana daga cikin ci gaba da mutunta babanka ka ci gaba da mutunta abokansa da waɗanda suka yi zaman arziki tare duk sati ka je ka gaishe da abokan babanka za su din kai ashe wani ya bar na kwarai kana musu mutunci amma yanzu uban ne yake rusa abin so da kai kadai aka ji mutum a unguwa yana cewa ni ba za a taba min yaya ba ni fa ba wanda fa sai fa yau yaya na kaza to kaga ka rushe abu biyu na farko ka rushe kimar manyan mutanen unguwa a wajen yayanka na biyu kuma ka nuna wa yayan ba mai kima a gurin ka sai su sai kai a gurin su sai kai saboda haka da ka faɗi ka mutu shikenan ba su da uba sai su zama kangararru a unguwa a sa musu ido ana kallon su saboda wanda ya musu magana ya su zage shi to wannan al'ada ce mai kyau muka rushe ta wallahi shi yasa Allah ta'ala ya ce kana zalika wannan ya kasance fa tilki masturan abin rubutawa ne sidira sidira tilkitabi a cikin dokar Allah ta miras ko kuma a cikin dokar Allah ta alkur'ani ko a cikin dokar Allah ta cikin lahul mahfuz to za mu tsaya to za a ga yanzu karatu ba zai dinga gudu ba ƙa'ida mun shigo suran madina saboda tana kunshe da hukunce-hukunce su kuma hukunce-hukunce ba a sauri in kuka kula can farkon tafsirin mu suratul baqara sai da muka kusan shekara uku a cikinta to dukkan sura madaniya tana kunshe da dokoki don haka ba a mata sauri a nan fahimtar qur'anin take kuma so kuke a zazzarce a gudu a yi a gama mu sauka sai a yi hakan malam Allah tabaraka wataala isa ka alkhairi da Allah mutane su saurara akwai muhimman sanarwoyi masu tarin yawa a ci gaba da neman taimako da ake yi kafin musa mun ce ran talata jibi kenan ko shine za a sake neman taimako karo na biyu to sai zama babanmu alkali grand kadi hafizahullah limamin wannan masallaci jiya yau din nan ya aiko da dubu goma ya ce ya fara budewa kun ga dattijon arziki bawan Allah irin wannan ya cicciko dubu goma ya aiko da ita ya ce kafin jibin ma ga nasa san Allah saka da alheri to wannan karfafa gwiwa ne ga ku matasa da mu duka cewa abinda za mu yi ranar talata ya zamo abu ne na bajinta sosai Allah ya sa mu dace ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wato za mu fara da wata sanarwa mai dan muhimmanci <coughs> wannan sanarwa daga wata bayar Allah ce a farko dai ta yi wa al'ummar musulmi na wannan gurin addu'a cewa duk mai wata bukata ta alkhairi ita a wajenta ta riga ta ga masa addu'a cewa Allah musu bukatansu amma abin da take bukata shine ta ce na farko ita ta yi aure ta haifi yaya biyu amma yanzu ba ta da miji amma tana so malam ya sama mata miji kafin a tashi daga tafsirin nan tana buƙatar miji na kwarai ta faɗi ainihin unguwarta inda za a same ta saboda tana buƙatar malam ya sama mata miji na kwarai kuma ya sa ta a cikin addu'a cewa kar a rabu da tafsirin nan ba ta aure ba sauki ba fa saboda haka kafin dai ramadana ya wuce to kwalitin ta in ya so kun ji dai yadda take ba bata faɗi shekarunta da nauyinta da tsawonta da siffofinta ba balle a samu wani shi kuma ya shi ma ya rubuto in mun ji cewa abin nasu ya zo kusa da ɗaya to cikin aikin alheri ne mu haɗa su su ga juna in sun amincewa juna da nutsuwa da soyayya da rahama in ya so kamar yadda na yi bayani auren da za a yi na farko ni zan biya sadaki wadda haka in ka shirya gobe sai ka samu shi malam salisu eh, in kuma ka ji tsoro to kakka ƙara rubutuwa cewa a roƙa ma Allah ya baka mata ah, sai ci gaba da sanarwa kamar haka wakilan kwamitin lura da marayu suna da zama a yanzu nan bayan an tashi malam ya halarta idan magidanci ya rasu iyalansa su ci gaba da amfani da kayan abinci da ya bari ko su ma ya shiga gado abinda an riga dama an fito da shi cikin kayan abincin gida ba wanda suke a sito ba wannan za a ci gaba da ci da dan abincin gida ne ba za a ce da mutum ya mutu ko ruwa a daina taba shi kenan a tsaya sai an raba gado ba ai sai a jigata kananan yara da sauransu amma wanda za a je a ɗebo wannan kuma in an cinye waɗanda suke a gabansu to wanda za a ɗebo idan dukiya ce mai tsadan da za ta iya karewa kafin a raba gado kuma wani bai ci ba to kaga wannan sai a yi lissafi kowa sai a dinga bashi abin da zai ishe shi ba ga dinga ɗaukowa ana lissafawa masu ci ɗin a cikin in an tashi raba gado wannan zai shiga cikin haƙƙinsu na gado alam mai wannan tambaya yana cewa shi ne da ya bar yin sallah amma ba wai don ya fita a musuluncin ba sai dai sharrin sheda to amma yanzu Allah ya shirye shi ya zai da sallolin da da baya yi to malamai sun yi kauli biyu akan sallolin da mutum bai yi su ba saboda sakaci wasu na gaya rama saboda punishment ne za a yi masa na ramawar don ba wai don ana jin ko za a karba ko ba za a karba ba a ya dai rama saboda ba wani wanda ya haka a zamanin annabi shi yasa malamai suka yi sabani ba a samu wani musulmi haka kawai ya daina sallah ba don ba a samu a zamanin annabi ba shi yasa malamai wajen hadin ya za a yi da shi wasu ka ce ya rama wannan shine ra'ayin mazhaban malikiya wanda ake cewa mutum ya dinga rama ta kwana biyar kullum kullum wasu kuma suna ga a'a tuba kawai zai yi tunda Allah ce fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba kenan mutum ya wulakanta sallah tuba zai yi yayi jibun goshi ya zo ya gyara wacce take ta asalin domin wani in ya tuno waɗanda suke a bayansa da yawa ga kuma na yanzu kuma dama musuluncin bai gama shigarsa ba to yana ga nauyi biyu sai yazo ya sake koma gidan jiya amma yanzu kula da waɗannan tukunna da ka tuba a kansu ka dinga yin su a cikin jam'i akan lokaci kana tuba akan na baya alan sai mai wannan tambaya yana cewa shi ne shi ya dame shi sai aka ce masa ya rinka karanta suratul waqi'a haka ne in ba haka ba ne malam wacce addu'a ya kamata ya rinka yi wacce ta zuwa suna don Allah ya yi masa da bashi amma yana cikin matsala to ai karanta qur'ani ai ba zan ce ka daina karanta qur'ani ba domin karanta qur'ani yana yaye bala'i sai dai bai kamata ka kassace wani guri a cikin alqur'anin ba duka zaka dinga ɗaukowa daga fatiha zuwa nasu kana karantawa wannan yana buɗe arziki sannan akwai addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka wa annabi ya ga wani a masallaci ba lokacin sallah ba yace me ya faru yace humumun wa duyun bakin ciki da bashi ya rasulullah shi yasa ya nazo na tare a masallaci yace to ka dinga karanta wannan Allah zai biya ma bashi ko ya bude maka hanyar da zaka samu ka biya اللهم اغنني بحلالك عن حرامك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك sai kai ta rana ta Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a Allah ya saka malam sai mai wannan tambaya yana cewa matarsa ne ta haihu ranar Laraba da daddare da misalin karfe biyu na dare to wata rana ne ya zama ranar haihuwar wannan yaro don su asibiti suna cewa wai an shiga washe gari na mu da magana asibiti mu a gurin mu ai sai asuba ta keto gari ya waye amma bature mai cewa sha biyu da minti ɗaya an shiga gobe ai shi lissafin rana yake bi da daddare kuma ai lissafi da rana mu muna tafiya ne da dare lokacinsa rana lokacinsa mu ibadan mu an gina ta ne akan wata da rana akwai abin da rana ake duba shine sallolin kullum akwai kuma abin da wata ake duba kamar yanzu azumi ai wata muka duba muka ɗauka wata kuma za mu gani mu sauke to shi bature baya la'akari da wata kwata-kwata na sama shi yasa muka ce yau a lissafin mu muna sha biyar shi kuma a nasa lissafin tunda a kan rana yake tafiya yana sha hudu saboda kun ga wannan mun taɓa yin tarihin wannan kalanda Gregorian kalanda bambancinta da Islamic kalanda to akwai masu neman addu'a game da bukatu iri-iri aure aiki ilimi haihuwa gidan kansu hadda qur'ani shiriyar 'ya'ya, admission fuskantar jarabawa damuwa batan 'ya'ya da sauransu to Allah iba kowa bukatarsa ta alheri akwai masu neman addu'a ga iyayensu rayayyu da matattu wanda suka rasun Allah ya musu rahama wanda suke da ran kuma Allah samu cika da imani tare da su akwai masu addu'a saboda rashin lafiya iri daban-daban Allah iyaye musu akwai masu addu'an bashi kuncin rayuwa da damuwa Allah ka yaye mana duka gaba daya da sauran bukatu na alkhairi Allah ya biya mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن illa إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك